a jiya ne babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur buratai ya mika wasu yara da 'yan mata ga gwamnatin jihar borno da ma kungiyar majalisar ɗinkin duniya wanda suka ce sun kame ne suna ɗauke da makamai lokacin da suke gudanar da yaƙi da yayan kungiyar boko haram a shiyar arewa maso gabacin najeriya waɗannan yara da aka ce adadin ya ta sama hudu sun haɗa ne da mata da maza ciki har da wasu guragu da rundunar sojan najeriya ke rike da su sakamakon kame su da ta ce sai suna rike da makamai lieutenant general buratai da ya wada Major General Rogers Nicholas ya wakilta da kuma ya kasance kwamandan rundunar sojan na Operation Lafiya dole da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Ya yi jawabinsa ne yana mai cewa. Chief of Army Staff Lieutenant General Chiwa Buratai proved the immediate release of 184 children associated with armed groups who were in the custody of this theater for Ya ce babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Chiwa Buratai ya amince da sukan wasu yara 184 da kuma su kasance cikin kungiyar da ke amfani da makamai wadda kuma suke tsira wannan tiyatar na wani dan lokaci sai dai kwamandan rundunar sojan shiya ta bakwai da ke garin maiduguri wato brigadier general abdulmalik blama biyu ya mun karin haske game da matakan da suka bi wajen sukan waɗannan yaran kamar haka a yaran da kuka ga cewa mun mika su ga gwamnatin borno da na gwamnatin borno kuma suka mika su ma majalisar ɗinkin duniya represented by mutane na unicef yara ne wanda muka tarar da su lokacin da muke waɗannan eh, harkokin faɗan nan ah, mun same su suna mu'amala da waɗannan terrorist nan ah, waɗansunsu mun kama su tare a ɗaure da, jigidan eh, arsashe eh, mun tarar da su suna nan ɗaure da bama-bamai a jikinsu waɗansunsu suna da bindigogi a hannunsu to amma bisa ga tsarin kundin tsarin united nation eh, in mutum ya kasance cewa shekarun shi bai kai na ballaga ba akwai yadda ake eh, ake handling nasu da su to tunda mu kuma muna bin aiki yadda tsarin kundin eh, united nation yake majalisar duniya yake shine yau ya kau ga yadda muka tankaɗe su cikin waɗannan eh, mutanen nan muka mika su domin muna sa zato muna kyautatawa cewa za a iya a yi musu gyara a yi musu nasiha dawo su zama mutane ne mai amfani ga al'umma a duniya ina ne a jihar Borno ne kuma a sa'a sa'a ni wurare da yawa eh, eh, amma ki daidai sun kasance a cikin wannan area da muke ce theater of operation now" notice of operation now" eh. ita ma dai kwamishinan ma'aikatar harkokin mata da walwalan matasa wato honorable fanta baba shehu wanda waifici gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ta yi jawabi ga waɗannan yaran kamar haka to mata da yara abin da zan gaya muku anan allah ya karbe ku daga hannu ko in ce daga dajin da bai kamata ku zauna ba shi yasa mu za mu karbe ku yanzu ku yaran mu ne za mu karbe ku za mu zo mu ajiye ku inda mai kyau kamar inda aka ajiye ku a nan kuma za mu kula da ku za mu koya muku ayyukan da za ku iya ku koya mata da yaran gaba ɗaya za mu nemi iyayenku wayanda ba su da iyaye kuma za mu nemi local government chairman da su a sarkin garinku za mu haɗa ku so da ku zama kuma amfani ma mutanen garinku da mutanen Najeriya gaba daya. Mr. Ibrahim Sisi dai shine wakilin kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya wato bangaren UNICEF da kuma suka karbi waɗannan yara daga hannun gwamnatin The release and the handover of these children by the Nigerian army is not the first one. We've already had several releases, and I will practically say we've already had an estimated uh, 2,000 children that have already been released so far. Ya ce saka da karban irin waɗannan mutane wannan ba shine karo na farko ba daga wajen rundunar sojan Najeriya. Mun mutane da dama a baya. Yanzu muna iya cewa mun mutane fiye da dubu biyu da yanzu haka rundunar sojan ta su. kuma za mu yi duk yadda za mu yi mu ga mun kyautata rayuwarsu da walwalansu da ma harkokin karatunsu yanzu dai an kwashe waɗannan yara zuwa cibiyar koyar da sana'o'i da gwamnatin jihar Borno ta kafa inda za a koya masu sana'o'i daban-daban don su zama masu dagoro da kai Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya